الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha uku ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da daya ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi a cikin babun iza qala rajulu li abdihi huwa lillah babun iza qala rajulu li abdihi fa huwa lillah huwa lillah wa nawa babi wato haza babun kenan wannan babi ne na cewa idza qala rajulu li abdihi huwa lillah idan mutum ya ce wa bawansa shi na Allah ne ya ce bawana na Allah ne wa nawal it kuma yayi niyan yanci da haka wal ishhad da kuma kafa shaida wajen yanci shin idan mutum zai yanta bawa dole sai ya kafa shaida cewa wannan bawa na yanta shi ko yana wadatarwa mutum shi da bawan kawai ce ya yanta shi حدثنا محمد بن عبد الله بن منيب عن محمد بن بشير عن اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله an karbo daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda annahu lamma aqbala yuridu islam lallai lokacin da abu huraira ya fuskanto kenan abu huraira ya dumfari madina yana nufin musulunci wa ma'ahu gulamu tare da shi akwai yaransa me ake nufi da yaro a nan wajen yaron da ya haifa a tare da shi akwai bawan shi an gane wannan ko abu huraira radiyallahu anhu ya fuskanto zuwa madina yana so ya amshi musulunci sai ya taho tare da shi da bawan shi domin su amshi musulunci tare na'am balla kullu wahidin minhuma min sahibi sai kowanne daga cikinsu ya ɓace wa abokinsa wato abu hurairar radiyallahu anhu da shi da bawansa suna cikin tafiya sai suka ɓace wa juna na'am فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله wa sallam. To daga baya sai ga wannan bawa ya fuskanto alhali Abu Huraira yana zaune tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan menene abu huraira har ya shigo madina har ya amshi musulunci bawon bai zo ba to ana nan wata rana wala allama abu huraira ya so ya ɗeba tsammani ga bawon an gane ko tun da bawon ya ɓace ana nan suna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga bawon ya zo فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa abu huraira ya aba huraira ana gulamu kad ya ce ya kai aba huraira ga bawanka ne ya zo maka ga bawanka nan yi me ya zo maka فقال أما إني أشهدك أنه فر to sai Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce saboda farin ciki kamar yadda na ce ya so ya ɗebe tsammani ga bawan sai kuma gashi bawa ya bayyana ko ba wannan shi ma ya zo ya amshi musulunci to sai a sai annabi ke sai shi Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa amma inni ushiduka annahu hur yace a saurara lallai ina shaidar da kai ya rasulullah cewa lallai shi da ne imana ina shaidar da kai cewa lallai na yanta shi na'am na'am qala fa huwa hin ina yaqul sai ce wannan shine lokacin da yake cewa ya lailatan min